Karin Magana Sura talatin da ɗaya. Maganganun Sarki Lemuel. Maganganun Sarki Lemuel. magana ce horarriya mahaifiyarsa ta koya masa, Ka saurara, ya ɗana, ka saurara, ɗan cikina, ka saurara, ya ɗan amshin addu'ata, kada ka ba da ƙarfinka a kan mata. ƙarfinka ga waɗanda suka hallaka sarakuna, ba na sarakuna ba ne, ya Lemuwel, ba na sarakuna ba ne su sha ruwan inabi, ba na masu mulki ba ne su yi marmarin barasa, don kada su sha su manta da abin da doka ta umarta, su hana wa waɗanda aka danne hakkinsu. A ba da barasa ga waɗanda suke cikin halin ƙaƙa ka yi, ruwan inabi ga waɗanda suke cikin wahala; bari su sha su manta da talaucinsu kada kuma su ƙara tunawa da ɓacin ransu; yi magana domin bebaye, domin hakkin dukan waɗanda suke naƙasassu, yi magana. a kuma yi shari'ar adalci, a tsare hakkin talakawa da masu bukata, maganar ƙarshe, mace mai halin kirki Wa yake iya samun mace mai halin kirki, darajarta ta fi ta lu'ulu'ai, mijinta yana da cikakken amincewa da ita, kuma ba ya rasa wani abu mai daraja. Takan yi masa alheri ba mugunta ba, dukan kwanakin ranta; takan zaɓi ulu da lilin ta yi ta saƙa da hannuwanta da farin ciki, ita kamar jirgin ’yan kasuwa ne, tana kawo abincinta daga nesa; takan farka tun da sauran duhu ta tanada wa iyalinta abinci. ta kuma shirya wa ’yan matan gidanta ayyukan da za su yi; takan lura da gona sosai ta kuma saye ta, daga abin da take samu na kuɗin shiga take shuka gonar inabi, takan himmatu ta yi aikinta tuƙuru, hannuwanta suna da ƙarfi domin ayyukanta, takan tabbata akwai riba a kasuwancinta. kuma fitilarta ba ya mutuwa da dare; da hannunta take riƙe abin kaɗi ta kuma kama abin saƙa da yatsotsinta; takan marabci talakawa takan kuma taimaki masu bukata; sa'ad da ƙanƙara ta fāɗi, ba ta jin tsoro saboda gidanta, gama dukansu suna da tufafi masu kauri. Takan yi wa gadonta kayan shimfiɗa, tufafinta kuma na lilin ne mai laushi na shunayya; ana girmama mijinta a ƙofar shiga birni, inda yakan zauna a cikin dattawan gari; takan yi riguna na lilin ta sayar, takan kuma sayar wa ’yan kasuwa da ɗamara; ƙarfi da mutunci. su ne suturarta; za ta iya yin dariyar kwanaki masu zuwa, tana magana da hikima, kuma umarnai mai aminci yana a harshenta; tana lura da sha'anin gidanta kuma ba ta cin abincin ƙyuya; ’ya'yanta sukan tashi su ce da ita mai albarka, haka mijinta ma, yakan kuma yabe ta yana cewa. Mata da yawa suna yin abubuwan yabo, amma ke kin fi su duka; kayan tsari yana ruɗu, kyau kuma kan shuɗe, amma mace mai tsoron Ubangiji a bar yabo ce, ka ba ta ladar da ya dace ta samo wa kanta, bari kuma ayyukanta su kawo mata yabo a ƙofar shiga birni.